بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه وصار على إيمانه إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا أتاك بسجع الله مدعو كتين سيدي مدعيكو أكم قومي بقوة ولا مدعيكو أكم قومي في فروة da kaddarawarsa ake samun haɗuwa irin wannan samun mai albarka haɗuwa a wannan masallaci na juma'a na bakin dogo a garin samun zariya wannan rana ta 21 ga watan rabiyar awar cikin mazo kan babar da suka dubu daya da zai rudu da 37 da bakwai. Wani barkace mu da haduwa a wani mahaɗa tare da kyakkyawar maraba da dukkan mutane da suka hangara a wannan wuri da keɓance waɗansu waɗanda Allah ya keɓance ya ba su jagoranci da ambato domin muhimmancin su ba don sun bambanta da sauran mutane ba. Sarakunanmu, malamanmu, shugabanni na ƙungiya na ta isa da duka abokan musu suna na wannan yanki waɗanda suke tare da mu a wannan wuri da bakin babban bakonmu ina miƙa maraba da haɗuwarmu da fatar Allah ya sanya albarka a wannan haɗuwa. Ba shakka muna cike da farin ciki domin samun wannan muhimmin bako da ya halarto an yi ta ƙoƙari ta kowane gefe a lokuta daban-daban domin samun halararsa Allah bai kaddara ba a bara har kusan zuwa sai dai ya zama uzuri ya jika mai ƙarfi wanda ko bana akwai irin wannan uzurin amma saboda shauki da malami ya fahimta da muke da shi da kuma samun mausuni na tattauna maudu'in da za a tattauna ya yanke tafiyar ta ya zuwa sudan don kadai ya zo ya haɗu da 'yan uwa a wannan majalisi mai albarka ko shan kasuwa mai haɗuwa ce mai tarihi ba na jin malam ya taɓa shigo wannan gefe ko da ƙila ya ɗan shigo ya biya amma dai yau allah ya ƙaddari gashi ya zo bakin dogo malam da nake ce maka bakin dogo titin na yin dogo ko sai eh, titin titin jirgin kasa yawa shi ne dogon eh, yawa eh, a kuma wannan gari mai albarka ta inda nake da manyan malamai shugabanni masu kishin addini masu aiki da matasa kuma kamar yadda taron yake nuna malam baya son doguwar gabatarwa to kuma ni yaya nan eh, saboda ka mai masa of ceremony mc ya ce in bayyana ko shi wane ne shi kuma ya ce min in dai ka sunan ba to kaga ina cikin tsaka mai wuyan sani a amma dai zan fi maganar shi yayin nawa tare da ko shakka babu mun san cewa al-ma'ruf la yu'arraf فضيلة الشيخ الدكتور محمد المنصور إبراهيم أبو رملة ko shakka babu ba ya buƙatar a ce ga shi ne wani a wannan nahiya samu saboda irin albarkar da Allah ya sanya masa muna fatan Allah ya ƙara mana ire iren hidimar da suke ma addini a wurare daban-daban Allah ya ƙara masa lafiya babban bakon mu wanda ya zo domin wannan muhabara da kuma sauka ta makarantar ma'az da jabal gobe idan Allah ya kirmu shine a gaban ku wanda kuke gani Dr. Muhammad Mansur Ibrahim um, lakcara ne a jami'ar Usman don sojiyo da ke tabbato sannan shi ne shi shugaban cibiyar uh, uh, markar ahlul bait wa sahaba da ke tabbato shi ne ma'asibis nata kuma shi ne ya ci gaba da talawar da jawo ɗan uwa har aka kai irin inda ake a yanzu daktar muhammadu masu ibrahim mutumin sokoto kuma a nan ya tashi ya yi karatu a jami'ar duniya ta afirka da ke sudan daga nan kuma ya tafi jami'ar islamiyya a ke madinar munawwara a inda ya ci gaba da karatunsa a fannin ilimin hadisi sannan kuma ya dawo a jami'ar usman dan kotu ya yi digirin sa na biyu ya kuma ci gaba ya yi na uku muna saurari nan kaɗan kafin sanarwar zaman sa profesa insha Allah yana da alifat da yawa akwai kwanaki mun zo da su wasu aka sassayar littafin ƙaddara tare da fata suwaye masu da ahlul da sauran littattafai da dama waɗanda majal ba zai ba mu dama mu ambace su ba idan mun ce mun ta'arifin wane ne gaskiya eh, za mu a lokaci eh, a takaice da samasu masani ne mai bayani musamman game da wato akida ta shi'a duk wanda ya san irin habarorinsa a wurare daban-daban ya san cewa Allah ya amfani da shi a matsayin bulala ga 'yan shi'a waɗanda masu ƙarfin ba masu shirya kaya suna gudu ba yanzu alhamdulillah abin ya zama tarihi cikin yardar Allah mun yi sa'a da dace domin bayan waƙi a sun cewa waƙi a ta bayan waƙi a zaria ina ga mu ne farkon mu same shi domin tattaunawa kuma a mawdu'i da ke da alaƙa da shi'a Dr. Mansur zai mana muhadara akan mawdu'i shi'a addinin shi'a a tsawon tarihi ma'ana tun daga tushe tushen abun har ya zuwa yanzu eh, Allah Ubangiji ne mai jagoranci ya gudanar da gaskiya a bakinsa ya kuma ba mu ikon amfanuwa da abin da ya zo mana da shi ya tsara masa lafiya ya kama ranar rayuwarsa albarka Allah Ubangiji ya masa tafi.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 wa sahbihi kulli man awa wa man nasara ya ku bayan Allah shugabannin jama'a ɗan uwana musulmi almajirai jama'a da muka a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na layin dogo ni ba haushe ne ba ba kano ba ne duk da ƙane na yana ƙoƙari ya mini fassara ina yi muku gaisuwar musulunci gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka ina cike da farin ciki halartar wannan birni na zazzau musamman a irin wannan lokaci amma dai fani ba bako ba ne a zazzau ba kuma karo na farko ne ko na biyu da nake zuwa a zazzau wasu ma daga cikin yan uwa da suka hallara a nan shaida ne cewa mun gabatar da karatuka a wurare daban-daban amma dai a nan wannan lungun da wannan unguwa babu shakka wannan shine karo na farko da na shigo kuma na yi farin ciki da irin fuskokin da na gani a gabana musamman ganin kowane nau'i na jama'a akwai a nan akwai iyaye na dattawa da tsofaffi ma akwai kuma ƙanne na da 'ya'yana matasa akwai malamai akwai dattawa akwai sarakai yan uwa na kowane ɓangare kusan mun gani a nan to Allah ya yi mazaman mu albarka Allah ya sa wannan zaman a cikin mizanin mun aikin alkhairi Abin da aka yi matsayin mu tattauna shine addinin shi'a a tsawon tarihi wannan maudu'i ne mai faɗin gaske kuma na yi mamaki da kuka sa karatu tsakanin magariba da isha sai dai ban ya kuke abin nan na lokacin sallah ba kuma shugaban zama ya bar ni a buɗe bai sa mani kaidi ba don haka baya da wata hujjar tsayar da ni a nan gaba in ko in fi yanzu zai sa kaidi <laughs> zan kasa wannan karatu da za mu yi zuwa gaba biyar bayan gabatarwa gaba ta farko za ta yi maganan ma'anar shi'a gaba ta biyu tarihin shi'a gaba ta uku a ƙedon shi'a inda zai ƙoƙari in kwatanta matsayinsu don mu fahimta dangane da usuluddin manabi'ul islam abubuwan da musulunci yake dogara gare su wajen samun hujja qur'ani da hadisi da Ijima'i sannan gaba ta hudu za ta yi magana yadda yan shi'a suka gurɓata addinin musulunci gaba ta biyar ta yi magana dangane da alaƙar su da sauran musulmi abinda muka sani ne gaba ɗaya cewa Allah ɗauke sarki ya yi umarni da al'ummar musulmi ta haɗa kai wa ta sino bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokari dinki al'umma ta zama abu guda wannan ko bai yi sai lokacin da suke akan tafarki iri daya lokacin da suke bin hanya guda daya to kuma lokacin da sallallahu alaihi wasallam yake cikawa ya ba da tabbaci yace taraktukum ala mithl al-bayda laylaha kanahariya la ana illa halik tafarkin da na barku akai ku al'ummar musulmi tafarki ne farifes tafarki ne mai kakke duk wanda ya farsa shi ne zai halaka za ka al'ummar musulmi a ɗanki take tafiyar su iri ɗaya ce aƙidar su ɗaya ce har cikawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin khalifofi na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu amma a cikin tafiyar da ake yi ana faɗaɗa biranen musulunci mutane suna shigowa cikin addini to nan fa sai aka rinka samun ra'ayoyi iri daban-daban aka samu da suka shigo da zuciya guda da wanda suka shigo da wasu miyagun manufofi waɗannan su ne suka fara raba kan addini kuma su ne suka fara kada ƙungiyoyi a addini wanda ake kira firak ƙungiya ta farko da aka sani ita ce khawarij waɗanda an zuba tushensu an shuka su tun zamanin khalifa Usman radiyallahu ta'ala anhu wa kuma su ne suka tayar da matasa suka sa suka yi bore masayidi usman suka tarar da shi a birnin madina mai albarka yana khalifan manzon Allah shi ne surkin manzon Allah guda da ya taɓa auren 'ya'ya biyu na manzon Allah shi ne mutum kaɗaitacce da ya taɓa ɗaukar nauyin yaƙin musulunci shi kaɗai a ƙashin kansa shi ne mutumin da manzon Allah masa bishara da aljanna ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau uku ba yana da azumi ga bakinsa yana rungume da alkur'ani suka shigo suka kashe shi daga bisani suka kewaye khalifan da ya karɓi ragamar tafi da al'umma bayansa suka hargitsa masa al'amura sannan suka zo suka yi tawaye a kansa su ne ake kira kawarin sannan suka kashe shi daga cikin wannan ƙungiyar da aka fi da shi'a ita ma ta zama ƙungiya mai cin gashin kanta wanda ita ce za mu yi magana a kanta a yau daga bisani aka samu kadariya aka samu jabariya aka samu mu'tazila kungiyoyi suka ta yawaita sai da faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata cewa al'ummar sa za ta rabu kashi 73 duk 72 za su shiga wuta in banda guda ɗaya yace humul jama'a su ne al'umma su ne jama'a su ne inda suka rike abinda manzo Allah da sabansa suke a kansa lokacin da waɗannan kungiyoyi na bid'a suka bayyana iri-iri malaman musulunci ba su ja bakin suka tsoce suka yi shiru ba sun yi ta faɗa ma mutane gaskiya kai sun ma ɗauka cewa babban jihadi ne tona asirin maɓarnata sun ɗauka cewa yaƙi ne mai asali a addini a yi bayanin miyagun aƙidu a fallasa sannan a bayyana wa mutane ta farki da gaskiya domin su haushi mafi yawan ƙungiyoyin da suka kafa a wancan lokaci muna iya cewa yau da gobe duk sun kau in ban da ƙungiyar shi'a yau babu wata ƙasar da take tinƙaho da zal zama mu'tazila duk da yake khawarij suna da daula guda ɗaya maras ƙarfi ba wata daula da za ka ce a yau tana riƙe da wani addini ko in ce wata ƙungiya ba daga cikin manyan ƙungiyoyi na da in ban da shi'a shi'a kan tawa su sosai ta shiga ƙasa-ƙasa saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan da suka sa shi'a ta yaɗu akwai jahiltar ita shi'ar kanta musamman ga irin zamaninmu na yanzu ‘yan boko da suke da kishi da sha'awar addini suke son taimakonsa amma ba san menene addinin so da ka da yawa sun yakan janye su sai su faɗa cikin miyagun aƙidu na shi'a ba tare da sun gano haɗarinsu ba daga cikin abin da ya ƙara taimaka ma yaduwarta akwai boyon aƙidar su da suke yi su fidda wani su yi mata ado da kwalliya da abin da ake kira taƙiyya kullum za su kira zuwa ga haɗin kai za su la'anci ƙasashen turai babu yamma babu gabas ba mu ingila ba mu amerika haɗin kan al'umma <clears throat> da sauransu da sauransu da cikin abin da ya ƙara mashi a karɓo akwai holewar da ke cikin jini domin addinin shi'a yana da kamanceceniya kwarai da addinin kirista ta fuskar cewa aƙida ce zalla babu aiki kawai ka yadda da husain ka yadda da Ali ka yadda da Fatima ka yadda da Alhassan abin kirista na fara kawo Husain saboda shi ne bawon a wurin su ko da yake a tartibi shi ne na ƙarshe idan ka yadda da waɗanda mutane yi duk abin da kake so ba matsala akwai holewa akwai mutu'a akwai kumusi ga malamai suna karɓar kuɗin jama'a ba bisa ƙa'ida ba sannan akwai shubuhohi na tarihi za a gaya maka abin da zai sa ka kyamaci ma wanda ya fi kowa kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyamaci surukansa ka kyamaci matansa ka kyamaci jagororin yakinsa ka kyamaci almajiransa first class waɗanda su ne suka fara shiga ajin ba ya shekara ashirin da uku yana tarbiyyar su bisa umarnin Allah amma akwai shigoyin da za a zo maka da su duk a sa kake su sannan akwai shigoyi na ɗaukar hankali daga ƙur'ani da hadisi sai a jawo aya a lankwasa ta a jawo hadisi na ƙarya a ƙawata a ɗauko hadisi na gaskiya a cire shi daga inda ke a ɗora shi wani guri sannan akwai mamayar da suka yi makasa mai yaɗa labarai wanda suna da kama da yahudu ƙwarai wajen kula da midiya da yaɗa labarai ba sa sakaci da shi wanda sa za su yi barna amma su wanke ta tsabar kashi ne amma sai a fesa masa turare wani yasa ku duba misali abin da hezbollah ta yi a lebanon na je lebanon cikin kusan cikin watan da aka kashe rafi al ne. jagoran sunna na lebanon wanda ya rika lebanon tsawon shekaru ya raya ta inganta rayuwar al'umma ya gina asibitoci ya gina manya-manyan tituna ya gina airport ya gina manya-manyan gadoji ya kawata garin da fulawoyi ya inganta rayuwa suka je suka kamo fursunoni suka kama soja biyu 'yan isra'ila aka ce su saki suka ƙi saki suka mai da su fursunoni suna ba su masa kwai amma isra'ila ta zo ta yaƙi lebanon ta warkaza duk abin da rafi kalhari ya gina tare da haka suna gwargarta kansu sun yi nasara sun yi nasara wa kuka kashe a isra'ila ba su iya gudun ko guda amma suna da tashoshin yaɗa labarai suna da rediyoyi suna da jaridu suna da satellite televisions wanda suke yada manufofinsu a kai to wannan shi yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suka taimaka so shi a sa addini ne ne zaman kansa wannan magana ba daga baki na ba ibnu babawai al-ummi yana da littafi da ya samu suna dinul imamiyya ya fassara wannan addinin imamiyya addinin shi'a imamiyya tusi ya kira wannan littafin a cikin littafin sa al-sihrasar shafi na tara, haka shi ma a gabarzak a cikin azzari'a mujallabi na biyu shafi na 226 inda za ku gane shi'a addini ne mai cin gashin kansa suna da tarin littafai a cikin su akwai littafi guda mai mujallabi ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari ɗaya da goma sha hudu littafin ya fara daga daga daga volume number zero volume zero one two three har 114 sau biyu ina sai littafin yanzu haka ina na mallake shi kuma za ku to surare ina ɗebo wasu abubuwa daga cikinsa wanda ya shi shi ne majalisi da aka je wajejen sifili na ashirin da yan kai zuwa arba'in da wani abu sai waye ma kowane sahari mujallabi ɗaya ya masa wanke ɗan kalma a bakin jibi hmm. ya masa katas ina ma za ka samu jalabi na talatin da uku ka ga yadda ya dimu a yi razu radiyallahu anhu na talatin da hudu mai magana kan nan aiki. ita kai aka ware mai littafin ba abin da ke ciki ban da cin mutunci ta da cin zarafi bari mu je ga gaba ta farko da muka yi magana shine ma'anar shi'a Kallon shi'a a larabce ko tashayyur ko shaya'a ko asha'a duk tana da alaka da goyon baya ga al'amari da yaɗa shi wannan kalma ta zo wuri goma sha biyu cikin alƙur'ani amma fa ba inda kake dole da wannan kungiya ta shi nan gaba za mu ji suna za mu kawo maganan yadda suke makale ma alƙur'ani ba su da alaƙa da alƙur'ani wuri goma sha biyu da suka zo ba inda ake nufin wannan kungiyar ta su kai bal bil hasil ma duk inda ka zo a qur'ani ba inda kalmar take abin ƙwarai in banda wuri guda سورة الأنعام قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أنا باك تاردا وأن بسكا ربع الدين سكا زمو شيعا شيئوئي شيئوئي معنى من ويقول ديوئي مرتاع البركة سورة الحجر قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين كن جوئي متى من دا من حكا مصمان ذرمين وإنما كن جوئي لكيكي سورة القصص الله تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل آلها شيعا في الأرض أي دولة كي أدور كفا سمي يا ميد متابعين شيعة شيعة شيعا يا كركة يا رب كرسو سورة روم الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كركو دمت المشركين كركو دمت الفكر رب الدين يصوم suka wargaran suka koma shi'an ƙungiyoyi da Allah ta ne magana a suratul qasas magana da Musa yace hada min shi'atihi wa hada min aduwihi fastaghatha alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi wannan bakatse kabila suka hada da Annabi Musa sai kace min shi'atihi yana ce wanda ke taimako su saboda kabila su guda a suratul maryam Allah ta'ala ce fa rabbika lanahshurannahum والشياطين ثم لنخبرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة كان الشيعة تشمو تمضى أيهم أشد على الرحمن إثيا فوربك نعم إلى أبنجدك لنحشرنهم والشياطين زابوا mu tada su سوى da shekaru su ake nan mushrikai za a gwamar tare ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية سنزام حلال فودسو جيف جهنم سنة قرب عليه ولا أنجع ثم لننزع من كل شيئة قوة شيئة وتسيب ديبو أيهم أشد على الرحمن سيمن كا في أي شيء إن النوتا ويتكون الكلمة ربنا جدين رعا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكرة سورة القمر mun wargaza mun halaka ashiya kungiyoyi na can baya da aka yi wa ila bainahum a suratu saba wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashiya'ihim min qabl lamma ashiya suna nufin kungiyoyi na kafirai suratu safat nan ne kalmar ta samu martaba Allah ta lake salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzi al muhsinin إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم to anan annabi Ibrahim yana cikin magoya bayan annabi Nuh to nan ne kalmar ta zo da ma'ana mai kyau a suratul an'am Allah ta'ala ce kul huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudiqa ba'dakum ba'sa ba'd ubangiji na iya sanka muku azaba ta sama ko ta ƙasa ko kuma ya karkasa ku mai da ku shi'o'i ya mai da ku ƙungiyoyi sai wuri na ƙarshe a suratul nur inda Allah ta'ala ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu kaga nan yaduwar al-fasha shi ma an kira shi an ce so a alqur'ani akwai inda kalmar shi'a ta zo a matsayin kungiyar shi'a ko addinin shi'a babu a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata kalmar shi'a sun biyu a ingantattun hadisi kalma ta farko yana nuni ga kharijawa mutumin da ya zargi annabi sallallahu alaihi da yin zalunci lokacin da annabi sallallahu ya raba ganima Allah ya bashi izini ya raba bisa yadda yake ganin ta dace sai mutum ya ce inna hadhihi qismatun ma urida biha wajh Allah yace wannan rabon ba don Allah ake shi manzo Allah sallallahu alaihi sai bace sayyidi Umar daman yana jiran irin wannan mutane a gane su yace manzo Allah izini nake nema me zai yi ya gaggauta kai shi lahira ko ba haka ba manzo Allah yake ka kyale shi sai kulu lahu shi'atun yata'ammaquna fi ad-din hatta yakhruju min wannan da ka ganshi Allah ya hukunta zai rayu kuma zai zai haifi zuri'a ko kuma zai samu jama'a kungiya magoya bayansa sai kira shi kulu shi'a nan khawarij ake nufi شيعة يتعمقون في الدين حتى يعودوا ذا سرنكز الرضاوة الدين حرص بتاع تكنسا ذا سكوري قوة har ya kai masu sun fita sun bar mutane ba su sani ba za su ce kowa kafiri sun ka tafi duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce al'ummar musulmi ta rabu kashi uku waɗannan sun bi Ali waɗannan sun bi Muawiya waɗannan sun zama yan sasantawa to waɗanda suka bi Ali kafirai ne saboda Ali ya ce hakan mutane dinnan ya sanya muawiya shi ma kafire ne a gurinsu saboda ya yi tawaye ma'ali waɗannan da suka yi shiru ba su yaƙi da muawiya ba su ma sun zama kafire to waye mumini su yan ƙwarori annabi ya kira su shi'a sannan a hadisin da annabi sallallahu alaihi maganin ashabul qadar wanda ke ƙaryata kaddar ubangiji ba su yadda Allah na hukunta al'amari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hum shi'atud dajjal wannan hadisi duka ingantattu ne kenan a hadisi akwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana shi a matsayin ta na kungiya ko addini babu a tarihance lokacin da aka samu rashin fahimtar juna tsakanin sayyidi ali da sayyidi muawiya kowanne su ya kira jama'a ta shi'a ma'ana ya kira su sunan kungiya to amma wanda shi'a ta karɓo sunan ya karɓe ta har suka zama shi'a har yayi yawa har yayi nisa har ya zurfafa har ya zama wani addini yakin cin gashin kansa su ne waɗanda suke goyon baya ko taimakon sayyidi ali radiyallahu anhu duk da yake ta bayyana daga baya a munafurci ne suke taimakon sa a hakika ne faɗa suke yi to menene manzon shi'a Malamin sun yi ta maganganu da dama a kan amma dai tsayyar magana a kan ita ce masu ganin cewa Allah ya naɗa Ali radiyallahu anhu da ‘ya'yansa ko da zuri'arsa ya ɗora masu khalifancin al'umma kuma duk wanda bai gabatar da su ba ya gabatar da wani gabanin su kafiri ne da haka wannan ita ce shi'a mutanen da ke ganin bayan manzon Allah sallallahu alaihi khalifa na gaskiya shine Ali duk wanda ya bi da khalifancin wani kafin Ali to kafiri ne waɗannan su ne shi'a sai mu je gaba ta biyu tarihin shi'a daga ina ka samu shi'a kafin yi bayanin ra'ayoyin malaman tarihi bari dan ba ku kissar labarin wani balami ba indiya mai hikima mai basira mai fasaha wanda aka haɗa shi mu na munazara zai muƙabala da wani malamin shi'a kowane suka tattare shahararre ne don haka filin da aka shata za a yi taron sai al'umma ta taru ta cika gila a dadin iyakar ganinka malamin suna da gangan sai ya fito a makare da ya iso da muka zo na jama'a na muka aje takalmanmu waje ko ba ka ba shi sai makala nashi a nan a ƙarƙashin hamatan shi ya shigo da su cikin raha da shaɗi malamin shi'ar sai ta wato me za ka yi takalmin a nan ake ajiye kalmar kawai ce yadda kowa jina suna ce ce a na ki ai na ji labarin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, shi a ta takalma suke sai ce waye gaya muka akwai shi a zamanin manzon Allah sai ce to yau shi kun ka kirkiro ta sinadara ta tsare daga nan <laughs> malamai na sunna da na shi'a suna da mabambantan ra'ayoyi dangane da tarihin shi'a akwai in shi'a da ke cewa shi'a ta riga annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana suka ce duk domin duk an dama da gabata ma da shi'a ne kuma suna nutsa ayoyin qur'ani kan wannan kamar inda Allah ta'ala ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma kulini ya ce wai wannan a cikin alkafi wannan ayar tana nuna cewa annabi adam an ce mashi yarda da wilaya ali amma Allah bai same shi mai azuma kan wannan al'amarin ba Sau da haka tun daga annabawa ma aka fara shi an ci na sayyidi ali duk annabin da Yusuf annabi Nuh annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Lut annabi duk annabawa Allah ya ce musu kai da Ali yana nan tafi Sau saboda haka shi'a ta fara tun tun tale tale da yanar yan adam akwai ra'ayin al'ummi. da waɗanda waɗanda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fara shi'a domin a fahimta su shine ya kafa ali a matsayin jagora sabai suka ƙi shi to waɗanda suka bi shi ƴan ƙwarori a tunaninsu su ne ƴan shi'a da aka so suka ce to da amma ibn yasir da abu zarar gifari da miqdad ibn al da salman al-farisi waɗannan su ne usulul shi'a sune suka kafa addinin shi'a amma wannan magana banza ce domin yan shi'a ba su yarda da gwamnatin abubakar da umar da usman ba waɗannan dukkan su yi aiki ƙarshe wannan gwamnatin. misali ammar ya yi gwamnan kufa zamanin sayyidi umar idan da ɗan shi'a ne da wannan ma'ana ta gaba da gwamnatin umar yana yaya zama masa gwamna salman al-farisi ya yi masa gwamna a madain kusan kasar da ya fito kenan a cikin farisa ne sai da umar ya a shi gwamna a kasa akwai masu ra'ayin cewa shi an ci ya fara ne lokacin da aka kashe yi usman saboda daga nan ne aka kewaye su wanda suka kashe usman suka kewaye da farko ne sun fara neman ibn umar suka ce ka zo ka zar khalifa ce ba na yi suka je wurin talha ce ba na yi suka je wurin zubair ce ba na yi suka je wurin ali ce ba na yi suka ce to an kai daras ko kai ko mu kashe ka kuma duk ku ka hudu za mu kashe ka wannan ne sabai suka wato ainihin suka roƙi sai dai ali kada bala'i mai ƙara yawa in bayan kashe usman aka kashe waɗannan kuma guda hudu wani hali madina za ta shiga ga lokacin mafiya mahajjata sun tafi mutane kalilin ke madina a ƙarshen jagorancin ibn abbas to sai suka ce yan shi'a da suka kewaye sai ji ali a wannan wurin suka yi tsaye suka yi wasu tsaki aka naɗa shi to su ne tushen shi'a na farko akwai masu ganin ce a yakin jamal wanda sai bi ali yayi tsakaninsa da wasu bayan Allah da suka hada da Talha da Zubair wanda su suka jawo na Aisha domin ta yi sulhu daga baya na tare da Ali su dai waɗancan ƴan tawayen da muka yi magana suka sai da Usman su suka zuka har yi al'amari ya ya faru su suka ce daga nan shi a ta faru wannan shi ne ra'ayin kullun da dini yana da littafi sunan sa alfihri akwai masu ra'ayin cewa shi a ta bayyana bayan yakin siffin wanda aka yi tsakanin sayyidi muawiya da sayyidi ali akwai masu ra'ayin cewa a'a shi a bata bayyana ba sai bayan karbala bayan kashe hussein menene gaskiyar magana gaskiyar magana ita ce ibnu saba ibnu sauda wani ba yahude da ya sa rigar musulunci ya zo ƙasar musulunci ya nuna cewa ya zan musulmi da nufin ya gurɓata addini wannan mutumin shi ne ya dasa shi'a amma ba shi'a an rinka yi mata ban ruwa tana yaduwa tana karuwa tana faɗaɗa تند كون لوك تحري ينزو كم هرزو على الله شيء فشيء القوة الزامنية للتعريف الإمام الذهبي أتم ميزان الاعتدال لوك تند يتبدأ من قبال بتغلب أبن يتمس الشيعي الجلد غير أنه صدوق فلنا صدقه عليه بالعكس يتي ولا مال مال من هذه الشيء يجر يتي الكثير من شيء عليه غير أنه صدوق يتي أما مي قسكيا لي بي كريا فلنا صدقه عليه بدعة يتي زامي أنفان دي قسكيا سا بدعة سقوة سيسكيا سيد ذي قارة كده كدوب عدد سينا مالك sai dawo ya fito wani zai iya tambaya ya ce ya za a yi mutum ya zan dan bid'a kuma ya zan adali alhalin bid'a tana cin karo da adalci sai ya ce wanda yake faɗin wannan bai san tarihi ba yace domin shi da ka sani yanzu wadda ta kai ma. taɓa bayan Allah daga baya ta bayyana yace a zamanin tabi'un ana samun ɗan shi'a wanda abinda da kawai shi an shi yana ganin aliya ta usman daraja bai fa ɗauka cewa usman ba khalifa ba ne bai ɗauka usman bai da daraja bai fata ce usman radiyallahu anhu abakar da umar ba magana ko kwatanta su da alibi ya ce wannan shine shi'anci na farko da aka fito yake daga bisani suka za suka fara muzanta Usman suka ce Ali ya fi cancanta ita daga bisani sai aka da aka ce ko Abubakar da Umar ma ba su cancanta ba in Saba sai ya zo da cewa ai Ali din ne aka yi wasiki in Allah ya sa sahabbai suka kauce suka zabi Abubakar sannan Umar sannan Usman yake saboda haka shi an ci mataki mataki ne to tun daga wanda lokaci kamar da zamu ji nan gaba shi an ci cikin ci gaba yake shi yasa aqida ke da bata tsawuri guda duk abin da zamu faɗa akan ta yau nan da shekara hamsin ce an tarar da wani abu wanda sabo ne a cikinta kuma za ku ji wannan insha Allah ta'ala a nan gaba saboda haka addinin shi an ce garwaye ne kwaɗo ne da tu muke cewa kwaɗo ne da aka harhaɗa aka ɗebo wani ɓangare ne hudanci, kuma musamman abin da ya danganci siyasar mulki yahuda suna ganin ali dawud kawai ke iya sarauta kowa bai iya riko su suka ce ali muhammad kawai ke yi akwai nau'in kiristanci ko kalli irin bukukuwan da suke yi daga kiristoci suke galibi akwai majusanci addinin bautar wuta wanda bayan koke-koken da suke daga bautar wuta suka ɗauko akwai ma'abuwan da suka ɗauko daga addinai indiya a ƙirin shi'a a nan yan uwa abinda kawai nake so mu magana shine tuwasun addini guda uku da ake ɗauko hukuncin Allah a cikinsu duk abin da ka kawo kace addini ne in muna neman dalili ne za mu ce ka faɗa mana Al-ƙur'ani ko hadisi ko ijma'i su al'ummar musulmi gaba ɗaya ta yi matsayarta waɗanda su ne tuwasun addini da Allah ko sarki ke neman mu bauta masa da duk abin da ya zo ta hanyar alƙur'ani ko inganta ta hanyar sunna ko al'umma ta yi ijma'i a kansa wannan hujja ne ta ya addini to menene matsayin yan shi'a dangane da waɗannan abubuwa shi'a fulkin addinin su abu ɗaya ne shine imama yarda da jagorancin mutane goma sha biyu ali da 'ya'yansa biyu da jikokinsa tara kuma waɗannan imaman goma sha biyu su kaɗai ne waɗanda suke da cikakken alƙur'ani duk alƙur'an da gare ka ba nasu waɗan jabu ne sannan suna da wasu littafai daban da ake musu wahayi ban da alƙur'ani sannan duk littafan annabawa na baya suna da su a hannunsu sannan ma'anar alƙur'ani ta gaskiya Allah bai faɗa ma kowa ba sai a shi kaɗai ya sani sannan alƙur'ani ko ya yi magana bai zama hujja sai in ɗaya daga cikin imaman nan goma sha biyu ya sa hannu ga magana kuma imami daga cikin sha biyun nan yana iya canza abin da aka kawo ya yi nafsi misali aya ta yi magana shi da magana sai ya yi nafsi ya gode ko ya canza ko ya ƙayyade Allah ya saki magana sai ya takaita ta ko kuma Allah ya takaita ta sai ya buɗe ta kai sun kai ga cewa maganar imaman nan goma sha da maganar Allah da ɗaya ne suka ce annabi salasa ya koye wasu bayanai saboda wasu hikimomi amma ya faɗa ma Ali Ali ya faɗa ma Alhassan alhassan ya faɗa ma Hussein Hussein ya faɗa ma Zainul Abidin Zainul Abidin haka abin ya ta tafiya har zuwa ga na goma sha biyu don haka su kaɗai ne da za su ci gaba da yi mutane bayanin addini addini bai cika a zamanin annabi ba sai waɗanda imaman ne za su cika shi sun musanta ayoyi da yawa da suke bayanin darajoji da falaloli sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin ayat da Allah tabaraka wa ta'ala ya darajar siddiq illa tansuruhu faqad nasarahu Allah wa akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا sai wasu da yawa sun da wannan aya wasu kuma suka suka juya ta suka ce wannan aya tana tona ma abakar asiri ya ce bayar da imani domin ko inda yana da imani ya zai ji tsoro har manzo Allah ya rinka ce ko yayi bakin ciki har manzo Allah ya ce kada kai bakin ciki alhalin Allah ya ce ala inna awliya Allah la khafun alaihi wala hum yahzanun ai wali bai tsoro bai bakin ciki in ji ya ga a wurin mutuwa ne baya tsoro baya bakin ciki أشياء الله تعالى بيتكلم عن موسى لا تخف إنك من الآمنين بقى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها فلما إنني الله يكفي ولا مدبرا فلما رأى تهتز كأنها جان أها تقود أمير موسى شكا sai zan ba waliyin Allah ba ya ma wuce nan annabi kai ya wuce nan manzo kai ya wuce nan yana da cikin ulul azmi guda biyar da duk duniya babu wanda yake su a tsawon tarihi gaba daya akwai abubuwa da suka kara a alqur'ani wanda Allah ta'ala ce wa rafa'na laka zikra suka ce akwai aya guda anan aliyan sihrak mun daga maka ambatunka sai muka baka aliyu ya zama surukinka suka ce aliyar sai baka ɗin da goge shi aka yi sun ce akwai surorin da babu gaba ɗaya kamar suratul nurai da suratul wilaya an bi ɗaya alkurani ba a samu amma akwai su sun fassara ayoyi da yawa akan ali kamar da nake huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin sun ce duk aliyu ake nufi kai sun kai da cewa alkurani fa aya dubu goma sha takwas ne haka kuɗin da kuke rike da aya dubu shida da ɗari biyu da sha uku ko kusan haka to fa kuna rike da sulusun qur'ani ne sulusi biyu ya kuke ba suna ina suna wurin sayi ne suka ce akwai ilimi mai tarin yawa a ciki inda ya bayyana shi da duniya ta samu karatu to amma fa bai bayyana sannan banda kuma wannan ƙur'ani da ya ɓoye sulusi biyu nasa yana da mushaf da kashin kansa yana da mushaf fasil wai abu الله عليه السلام يقول وما أدراك ما مصحف فاطمة إنه مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد yake ka san da kike musta fatima irin qur'anin nan ku duba qur'anin nan naku ba da shi ba irin qur'anin nan naku guda uku ke cikin sa Allah ko harafi ɗaya na qur'anin ku babu a ciki سورة هكذا قبل ما كفيت شيء ولا القرآن الناس من السيدين فاتما هو بيصير إلا بابا عشيزة سنتي لم يكن الذين كفروا شكين طوال المفصل فيك لم يكن الذين كفروا أي رو سئالة رمى بطل قوة قوة سنتي التابعي تجد أصوبك أرد آل إمران وأكتب لأكوي سونا يوم قريشا واسبعين بسونا يوم إياه يوم سبكا كمين سأمبر إتا منافقيني to banda taurin kai ya za a samu bakure ke munafiki ai ba zai yi sau lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'awarsa kurai kyawun su ne ke takura masa su ne ke azabta shi ko ba haka ba to duk bakurai ke da a wannan lokaci ya imani da shi to fa za shiga wahala ke to ya za a kai kai addini a lokacin a munafurci a lokacin da addini ke cikin dawo munafurci ba zai yi ba sai lokacin da addini ya riga ya karfi kuma ya girma surar da Allah ta'ala ke ta yas'alunaka 'anil anfal ko suka ce ba haka kace ba an nan kari yas'alunaka al-anfal sun zo suna bara sun ce ka ba su kuɗi <laughs> ba wai suna tambayar ka hukunci su ba a'a suna ta ɗebo amfan ɗebo dukiya ka babu ci da haka ta sabai wai makwaɗai tare amma da suka yi Allah suna sirrin su sai suka kara an tsakani sai suna tambayar hukuncin amfal yanku suna tambayar dukiyar amfal a basu wannan shine matsayin su dangane da alkur'ani cewa alkur'anin da muke karatu ba shine littafin Allah da ya sauka ba a tasu fahimta akwai wani daban wanda ba shi idan muka zo ga sunna mun san cewa sunna ita ce maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ɗabi'unsa da halayensa waɗanda aka kwafo aka sanar da mu ba ba aka to wa zai sanar da mu wannan wa ya ji maganarsa wa ya ga aikinsa wa ya shaida tabbatarwarsa wa zai iya tafaita mana ce to su sun kafa ta sun ce maganar imami da maganar manzo Allah daidai suke tunda ba su maganar manzo Allah ɗin don in ba ka da wanda bai ɗauko ma ita baka ne take suka ci to maganar imamai ta ishe su kuma imaman nan ana yi musu wahayi kamar da ake ma annabi ba ba jibril ruhul qudus ba shine Allah ce bal nazalahu ruhul qudus min rabbi suka ce to su imaman nan ruhul qudus yana zo musu ruhul hayat yana zo musu ruhul iman yana zo musu ruhul quwwat yana zo musu ruhul shahwa yana zo musu ba ka su jibriloli da yawa ba gare su ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da jibril kwana ɗaya ba kuma wai kowace jum'a imaman su goma sha biyu suna zuwa wurin al'arshin ubangiji su ɗebo duk irin ilimin da suke so su dawo da shi bari ku abin da muhammad hussein al-kashif al ke yake cewa ya daga cikin mayan malamansu a cikin asulun shi'a wa usuluha للتابع بأصل الشيعة وأصولها الشافعي نسب عند تنيك إن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح من طرق أهل البيت السنة الشيعة باسو توكر ولي أبو سنة نسي إذن عنه أهل البيت أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمورة بن جندب وعمر بن العاص ونظائرهم فليس من الإمامية بمقدار بعوضة amma irin ruwayen da abu huraira saboda kuma jindin amurin al'as da ire-iren su za su ruwaito to su fa yan imamiyya yan shi'a ba su ɗauke su ko daidai da girman sauro ba ba su daraja da su saboda haka yan shi'a sai suka ce wai ba wai manzo Allah ne ba sai da shi ba ba sunna manzo Allah sai ba sa so ba amma fa duk wanda ke tare da shi ba su yadda da ya sama in ba ahlul bait bane to waye ahlul bait a wurin su أنا البيت أورنسو بادوكا يا حمد رضو الله لما الله ينادى القاسم ينادى الطيب الطاهر عند سورة زانني عبد الله ينادى إبراهيم ينادى زينب ينادى رقية ينادى أم كلثوم ينادى فاطمة آه فاطمة كعيتي أهل البيت أورنسو إتكعيتي أسد هاتيكين شيني وترانا دا جاكورة جاكورة تنقرنكو يونر فوتو jarida ta ɗauko cewa wai fatima ita kaɗai ta yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan karami yaro ya rubuta a facebook yace wallahi na yi tsammanin malamin nan ya san waladun waladani auladun bintun bintali banat a gaskiya da yana magana magana da nake nufi ba sai ka kaji ke kawo cewa ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika sai ya ja lai ƙarshen wa banatika a akin fatima sai bana da yake da ya kamani wannan jagora ya san mamancin waladun waladani auladun bintun bintani bala sannan cikin 'ya'yan fatima fatima tana da alhassan tana da alhussein tana da muhsin tana da umu kulthum wacce ita ce ta aure sai umar radiyallahu ta'ala anhu tana da kuma waye 'ya'ya biyar gare ta a zai kama da cikin ta biyar mace ce in umama tana da umama to dukkan su kuma biyu kaɗai ne cikin ahlul bait alhassan da al-husayn sauran uku ba ta ci sannan alhassan da al-husayn duk sun yi zuri'a sun yi ƴaƴa duk zuri'a alhassan gaba ɗaya ba ahlul bait bane zuri'a husayn kaɗai ne ahlul bait kun san dalili ba su faɗa ba amma hakika ne saboda su ba ƴaƴansa ne shi kaɗai ba ƴaƴan Yazdajirid ne sarkin farisa sarkin bautan wuta wanda sayyidi umar radiyallahu an ya karya daular sai sa aka kashe shi aka kafa addinin musulunci a ƙasar to Esther da aka kamo ita ce ta haifi waɗannan zuri'a ta Husaini da tunda suna da alaka da mazusanci ta jini ta wani bangare to sun zama imamai amma na alhassan da yake ɗiyar laraba ne zalla su ba imamai ne ba idan ka ɗauki wannan suka ce kenan ba mai ba wanda yake iya ɗauko addini isar da shi daga manzon Allah sai ahlul baiti to wani ahlul baiti ne ya ga manzon Allah wanda ne suka yarda da shi shine Ali kadai tunda Al-Hasan da Al-Husayn ko da yake sun ga manzon Allah amma ba su kai wayar da za su yi karatu gare shi ka to kan Al-Hasan hadisi biyu ta barwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaro ne karami Husayn ko hadisi ɗaya baya da shi wanda direct ya biyo shi daga annabi saboda bai yi wayan ruwaito hadisi ko da manzon Allah ya cika bai kwace shekara ta. ba to kenan ali shi kaɗai ne karanta da al'umma addini wannan abu ne mai yiwa to ai akwai lokutan da ali bai tare da annabi ko ba haka ba wata rana annabi yana sun gida matansa ɗaya su tare da su wata rana ya tafi yaƙi ya yi masa gwamna a madina bai san abin da ke gudana a can ba wata rana shi an aike shi wurin wani yaƙi shi kuma zuwa Allah yana a Madina ko ba haka ba to ya za a yi idan mutum ɗaya ne kaɗai zai sanar da addini ya za a samu tawaturi kusan da kike mata wato magana ta zo ta fuskoki da yawa wadda za ta kawar da shubha da tunanin ko an yi kuskure ko an yi ba daidai ba so muka lura duk kasashen musulmi a wancan lokaci ta hanyoyin sauran bayan Allah addini ya je musu waɗanda kawai sai da na Ali ya karanta su ne mutanen kufa amma tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki As'ad ibn Zurara shi karantar da mutanen Madina daga misali aiki musu bin Umayr shi ma koya musu addini ya karanta da su Qur'ani da hadisi ya aiki al'ala ala ibn Al-Hadrami ya karantar da mutanen Bahrain ya aiki Abu Musa Al-Ash'ari da Mu'azz bin Jabal suka koyar da mutanen Yaman ya tura Attab bin Usayd ya yi jagorancin sallah da da karantar da addini a birnin Makka sanan daga bisani zamanin Sayyidi Usman sabai suka watsu wasu suka je kufa suka je yamma wasu suka je basra wasu aka yaɗu ko ina karantar da addini duk gaba ɗaya wurin yan a wannan ba addini bane wanda ali karanta shi kadai ne addini wannan shi yasa sai addini sai zama takure Qur'anin nan yana da matsala a gurin su da shi ba hadisin nan ba sai da wanda suka ruwaito shi ba saboda kafin kun ce da ba su ba da su gaba ɗaya shi yasa kuli ne yake cewa imamiyya ba su san ilimin hajji da umra ba sai bayan bayyana afar Sadiq sai ba babu ruwaya ko ɗaya ta sai biya alikan hajji da umra a wurin su to ya za su sai daga bisani wani jikansa da taɓa kunninsa shi ne wanda ya karanta da su aiki hajji to shi kuwa ya karanta da shi wannan shi ya tilasta ma shi a ala tilas suka karɓi ruwayen makareta don ne don sun karɓar ruwayen masu gaskiya akwai wasu manyan makareta guda biyu mugira ibn sa'ad sa'id da jabir al-ju'fi to inda manyan manyan makaryata ne ruwayoyin shi akan sun tabbatar da cewa makaryata ne amma ka dauko biharul ruwa, ka dauko wasa'il shi'a ka dauko al-kafi usuluhu wa furu'uhu wa rawdatuhu kowanne ka dauka zaka ta ganin ruwayoyin su kamar ruwan sama ana tsakuwa jabir al shi kadai abin da aka ce ya ruwaito hadisi dubu saba'in al'usulul arba'a nasu zan kawo su gaba daya hadisi dubu arba'in da hudu da ɗari biyu da arba'in da suke da shi to ya aka yi jabir ju'fi ya ruwaito hadisi dubu saba'in shi kadai kuma kusa wani abu sau ɗaya ne ya taɓa ganin ja'far sadiq sannan bai taɓa ganin albaqir ba amma duk ruwayanan da gare su ya ruwaito su gaskiyar magana jama'a jabirul ju'fi wani ba haukaci ne amma wai sun ce wai a'a ai da gangan ne ya ari hauka saboda tsoron sharrin sarakuna saboda a tsarin zai zaiti da yake faɗa in an ɗauke shi ba haukaci za a fitar da a cikin rijalun kashe, shafi na ɗari da tasa'in da bakwai sun ce boka ne masirci ne wannan bai karfafa magana ahlus sunna ta cewa mahaukaci ne akwai wani marwayi suna ce shi sabah almuzani akwai abu basir kullum in kana karatu an kan zaka ji an abi basir an abi abdullahi alaihi salam akwai zurara ibnu a'in shi ma zurara gogaggen makaryaci ne yana shara ya iya zuci ta malla bai taba ganin Ja'far Sadiq ba amma hadisi 1263 ya rawaito daga sa shi wannan zurara uwaye shi kiristoci ne babansa bawa ne sunan kakarsa sumbus kiristan hukunci shi ne babban marwayacin littattafan asia imamiyya in kana so wannan tare ka duba sayar na kusi shafi na ɗari da ku. akwai hisham ibn salim aljawalisi duk malaman ruwaya sun ittifaki ta makaryaci ne amma kuma har yanzu dai yana cikin manya-manyan waɗanda ke ruwaito littattafan shi'a a da ba su da ilimin hadisi ba su kuma da ilmin rijal yadda za a rarrabe wani shi ya ruwaito wani ga matsayinsa wani na kwarai ne wani mai gaskiya ne wani yana kule wani yana santsi da sauransu da sauransu sai da alkashi ya zo rubuta dan takaitaccen littafinsa a karni na hudu shi ne littafi da farko a ilmin rijal ba a sake wallafa wani littafi tsayayye a ilmin rijal a wurin shi'a ba sai a karni na goma zainuddin al'amuli wanda kashe shi akan shekara ta ɗari tara da sittin da biyar ku duba nisan lokacin sannan ne suka fara wallafa littafin rijal a lokacin alu sunna sun gama ciki duniya shekara ɗari tara da suka wuce sun gama ciki duniya ko ɗari takwas da suka wuce sun gama ciki duniya da bayanin ilmu rijal gaba ɗaya na marwakin hadisi babban ma'aunin yan shi'a wurin gano ingantaccen hadisi ba ga isnadi yake ba ga matani yake alu suna suna da ma'auni biyu wani ya ji daga wani daga wani daga wani sai a binciki wani da wani da wani nan har a gano gaskiyar labari ko sannan labarin da suka kaushi min a jinjina shi a auna shi to su wani shi a abin da ya dame su labarin nan ya yi daidai da amawa ko ya saba musu mu ne amawa ba su idan ya yi daidai da mu ko ruwa shi karya ne idan ya saba mana ko ruwa shi gaskiya ne wanda shi ne ma'auni da su. wannan shi yasa suna inganta ruwayatul majhul al-majhul shi ne da ba a san shi a ce wani mutum ya ruwaito wani mutum ya ce mu ga yana da sunan magana ko waye ta ba ai to su wannan magana in dai kai daidai da aqidan su to wannan ita ce sahihiyar magana ko da ba san wanda ya faɗe ta akwai tun da warwara da takin saka sosai tsakanin ka'idojin da suke bi wajen taka hadisi idan har sun yi don ko ko da ka yarda da tahrifin Qur'an kace Al-Qur'ani ba daidai yake ba akwai tsari da rage a cikin sa ba ka soke ruwayanka amma in kace ka yarda da kiyasi to wannan kada ya isa a soke ruwayanka aqidar ka ta sunna tana iya tasiri ga soke ruwayanka amma suka alƙur'ani ko suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka iyalan gidansa duk ba zai iya sa a soke maka hadisi ba أقي مكالية هذا الدعمة لوكة غيبة الغيبة الصغرى إمامي نشاء ديو ونقيار ونشي كرس فدير كثير ما قنا ما بابش ناولا قليستاتي مالا نكوه لبركو لا تمسى مالا نكوه وانا أقبل لكتابي حسكنا فإذ قلت يا سنة مالا بابو دو الله بيشبه mahaifinsa bai taɓa haihuwa ba har ya mutu su ko sun ce wani imami dole ne ɗansa ne zai zama imami ko shi zai nasi a kansa sai a sirin su tashi tonuwa sai suka ce to gaskiyar magana ya taɓa haihuwa kuma yaron har ya girma ya kai shekara biyar amma ya ɓuya ina yake suka ce yana ce wani kogo ina kogon yake a ba za a faɗi ba sirri ne me yasa bai bayyana don kan sarakuna su kashe shi to me yasa su kashe babansa ba to daga nan ne sai aka samu waɗanda ake kira wakilai suna sufara'atun sufara sai su zo a waye gari sai su hajje da dare mun je mun haɗu da mai gida mun haɗu da imam mahdi na sha biyu ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to duk irin waɗanda makaryatan malaman shi sun ce wajibi ne su zama adilai saboda sun samu martaba da daraja haɗuwa da mahdi amma duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bane martaba su ba adalai bane duk da yake sun haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun faɗa muku cewa ba su da littafin hadisi akwai wani littafi da suke gadara da shi ana cire kitabu Sulaim ibn Qais Sulaim ibn Qais da daddan mutum ne don tun zamanin kan sallallahu suna wasallam haife shi in har gaskiya ne ana haife da domin ba a san labarin shi ba sai bayan wajen shekaru 600 سي زمن الدولة الصفوية و ولا زمن ما كان حكم سمع جمك إن شاء الله وإن اللي تافه مباب وكير البلاء اللي بابه أتعيش تو إذا إذا شيء أصنع اللي تافه لأ بيشيني إن با حكب اللي تافه نفر قود أكثني التاريخ شيء شيء بصائر الدرجات في أولون آل محمد وما خصهم الله به إخوة <coughs> بصائر الدرجات من أبو جافر الأمي كرسين كرسين كرسين ku duba mu tun kafin shekara ta ɗari ta cika duk an gama wallafe wallafen manyan littattafai ko ce ƙananan littattafai na hadisi wanda irin su imamu zuhuri suka tara imamu malik shekara ta ɗari da saba'in da tara ya cika a lokacin da ya motsa ya za ka yi motsa duk duniya ta cika da motsawoyi da sun kowane gari akwai motsa har a lokacin shi a basu fara wallafa littafi ko ɗaya a hadisi ba wannan littafi ba sa'ir darajat babu in suka alqur'ani da babu a cikinsa da kasar ta sahabbai da guluwi wuce gona da iri dangane da imamai daga wannan littafin sai littafin kulini alkafi wanda an wallafa shi a ƙarni na hudu Kulini ya rasu shekara ta ɗari a ashirin da takwas kuma muna ganin maganar littafansu na farko bayan mu ilimin hadisi ya daɗe da gama tabbata tunda ya kaɗa ku misali bayan su imamu malik da da magabatan shi su imam abu hanifa da sauransu ka dawo da waɗannan kutubu sitta imam bukhari shekara ta ɗari biyu da eh, arba'in da shida ya cika imam muslim ɗari biyu da sittin da ɗaya imam tirmidhi ɗari biyu da saba'in da tara imam nasa'i ɗari uku da uku shine ƙarshen su to har a lokacin ba a fara wallafa littafin hadisi ko ɗaya ba a siya manyan littafan shi'a guda takwas ne akwai al'usulul arba'a akwai al-kutubus samaniya al'usulul arba'a guda hudu ne su ne alkati na kulini da mallahi hadurul faqih na ummi da tahzibul ahkam na tusi wanda ya takaita shi al shi ne da hudu da littafi da takaita ta su kuma duk usul suke kaga kike da littafi uku ne kenan alkafi kulini ya wallafa shi zamanin sufara kuma an ce sufara sun ɗauki littafin sun isko ma da cikin kogo sun gwada musu ya jingina ce haza katin shi ake wannan ya ishe shi a shi sa a gurin su babu littafin da ke tsarkin sa da darajar in ka ji ana cewa wai shi a matsayin sai bukhari a wurin mu to an sassauta maganar ya wuce bukhari da nan mu ba wanda ya taɓa ta ɗauki bukhari an gwada manzo Allah ya ce yayi ko ba haka mallaya zuru fakai shi ma a zamanin gaiba aka yi gaiba a sukura banda wannan mun faɗi shekarar da kuli ne mutu ɗaya, ɗusi kummi 381 tusi 360 daga nan ba a sake wani littafi wanda ake kira umda a addinin shi'a ba sai shekara ta 1091 lokacin da alfais alkashani ya littafin alwafi kuma alwafi ɗin kusan ko menene waɗanda littafan ne guda hudu ya tattara da alkafi da mallaya hadurul fakai da tahzibul ahkam sai ya takaita su ya haɗa su wuri guda ya ka shi ba ya zama al'asul khamis shi ne littafi na biyar sai biharul anwar na majalisi majalisi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma cika sai wasa'ilu shi a na farwal amili شكرات الدبو إيه حالي إيه هو ريتنا سي مسترق الوسائل نطبرسي شكرا طبرسي يوت شكرات الدبو إيه حالي أبو دا عشرين أكاد ما نطبرسي يوت إنا نليكي مغانا شكرات الدبو إيه أو أقول شكرات الدبو إيه دبو مشاغبي شكرات الدبو إيه شابقر فلنعك ولا فلنتابن دا شيني أمجع بقول سواني أبو littafin da yana da ruwaya dubu ashirin da uku sababbi wanda ba a taɓa sanin labarin sosai da shekara ta dubu da ɗari uku da ashirin bayan hijira ya mutu amma yana da ruwaya dubu tala ashirin da uku waɗanda kowa bai san su mai inda shi ba. Da za ku fassara wannan? Nuki. Wato matsala ita ce littafin shi a kullum ƙari hake ne. Kaman abin nan mabusan roba suke. Kullum buɗa su ake. A ƙusi yana da littafi sunansa iddatul usul. a cikin sai kita na wallafa ta tahzibul ahkam na zuba hadisai sun fi dubu biyar a cikinsa dala da aka buɗe idan ka zo kasuwa ka tarar da ta tahzibul ahkam kai ka ji tusi a cikin iddatul usul ya ce na wallafa littafi yana da sama da hadisai dubu biyar bugaggen littafin hadisi dubu nawa kake sa ka samu a ciki eh dubu biyar da dari shida da dari bakwai ko ba ba bugaggin tajibul akam abin da yake da shi hadisi dubu goma sha uku da ɗari tara da hamsin da za ku fassara wannan ga bakin ka aka alkafi yana da sashen uku yana da usul yana da furo yana da rauba wannan rauban suna ta tattaunawa tsakaninsu malaman shi a wai ko anya kulini ne ya yi shi da yawa ana ganin kya ba shi ne ya yi shi ba babu mamaki kun san dalili usul din ma yana da matsala wanda fa shi ne matsayin qur'ani na hakika ne a gurin tuti abin da yake alkafi littafi talatin ke cikinsa kuma ko littafi yana da abuwa ko wani babu yana da hadisai akwai babu mai hadisi tamanin da uku akwai mai hadisi dari da kaza to in ka tattara nan abuwa ko za ka yi littafi sai ce kafi na da littafi talatin tusi ya mutu shekara ta ɗari uku da sittin bai da nisa da kuliri amma alkarki wanda mutu shekara ta dubu ɗaya da saba'in da shidda abin da ya ce alkafi yana da littafi hamsin a cikinsa ne na gaya muku ba suna ƙara faɗi ne <laughs> banda wannan akwai tsananin cin karo tsakanin ruwayoyin littafin su, amma kun siya sabon da mutu ta yake ta a wasu wayan tafiya ne Da haka ko ka wata waya ta sa mata to ɗayar ta kiya ce ɗaya ita ce dai gaskiyar magana in shi a sun daɗe suna ɓoye littafansu wanda ya sa da yawan malaman mu magabata ba su san su a sirran littafansu dake dake da Allah duk a tsawon tarihin duniya ba a san wanda ya yi tsaye ya mai da martani na hakikani akan shi a maka ibn da to yau akwai dubul dubatar ruwa yadda mun tabbatar da kina da taɓa ganin su ba saboda boyo ake hmm. akwai littafan da ko sunan su bai taɓa faɗi ba wanda ya nuna bai san da su ba irin kafi din hmm. babu su boyo ake sai da aka fara buga littafai sannan asirin sai fara tona to mu a yau asiri ya gama tona gaba ɗaya domin intanet ta tona komi duk an ɗauko su an zuba yanzu nan inda nake daga nan yanzu sai in buga da ipad ɗin nan sai in shiga bin littafin da nake so da shi a kaga asiri ya gama turuwa ke zan rufe magana kan littafansu da bayanin cewa talifi iri biyu yan shi'a ke yi suna da kutubu da'awa suna da kutubu di'aya akwai abin da ake rubutawa don a jawo ku shigo addinin akwai abin da ake rubutawa don a hana kayan faɗa da addinin suna kayan kun ga masu magana haɗin kan musulmi kyautata ma musulmi faɗa da amerika cin zarafin saudiya irin wannan kutubun da'aya kutubun aƙida nan ne za ka iya gane su wane ne ya shi yanzu mun ji matsayinsu game da alkur'ani alkur'ani da ke hannunmu ba su yadda da shi ba mun ji matsayinsu dangane da hadisi suna da matsala da hadisi saboda ba su yadda da suka ɗauko hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam to menene matsayinsu dangane da ijma'i sun ce sun yarda da ijma'i a matsayinsa na haɗuwar bakin al'ummar musulmi amma da sharaɗi biyu na farko kai zai ijma'in sahabbai saboda ne saboda sahabbai sun yi ijma'i akan khalifancin siddiq wannan ijma'in barna ne sun yi ijma'i akan mut'a haramci wannan ijma'in barna ne sun yi ijma'in ba a raba gadon annabi wannan ijma'in barna ne za ka ayi wasu da ijma'in sahabbai a dai zo baya baya a yi ijma'i sannan sharaɗi na biyu ya zan fi isma na akwai imani da in babu imani babu isma babu tabbas kaga kenan gaba ɗaya babu isma idan ne don maganar imam shi kaɗai ko babu isma ya ayyana da ita Sun yadda da ita saboda haka ko akwai isma ko babu maganar imam ita ce gaba suna da wata ƙa'ida da suke ce ma ma khalafa al'amma fa fihi rashad kafi Eh, kulini cikin kafi mujalladi na ɗaya na cikin da bakwai ya kawo haka ma amma lahi zuruwar faƙai mujalladi na uku na biyar haka ma tazimi ahkam mujalladi na shida shafi ɗari uku da ɗaya wannan ƙa'idar tana nufin cewa idan kai ɗan shi'a kana da malamin shi'a da za ka yi fatawa shi ka je kai idan baka samu ba to ka je ga malamin garin ku shi ka yi ka ka ما خالف العامة ففيه رجع duk abin ya samu Allah suna shi addini suna da wata ka'ida kuma al da bi qawl al-majhul wa tarku qawl al-ma'lum idan ga kauli biyu wannan an san wanda ya faɗa wannan ba a san wanda ya faɗa ba kuma muka kasa rinjayar da wani kauli ne fi suka ce a rinjayar da wanda ba a sani ba da yana yin hadini yayin wannan magana don wa lokaci yana tafiya bari mu je ga gaba ta hudu magana yadda yan shi'a suka gurɓata addini abinda yan shi'a suka bari addini na musulala ta shi tauhidi ne sallah ce azumi ne zakka hajji ne sauran al'amuran addini gaba ɗaya ba wanda ba su gurɓata ba amma anan da suka ta matsala guda ita ce matsalar babban ginshiƙi addini ne. shi addinin shi'a addinin imamiyya gaba ɗaya asali abin da aka gina shi a kansa shi ne abin da ke ce na imama shugabancin waɗannan a imma goma sha biyu da suke faɗa ali da zuri'a ko ce da wasu daga cikin zuri'a a cikin biharul anwar mujalladi na ashirin da bakwai shafi na ɗari da saba'in da biyu majalisi yana cewa ruwaya daga abu abdullahi alaihi salam daga Ali na Talib yana cewa law anna abdan ja'a yawm al-qiyamati bi amali 70 nabiyyan ma qabila Allah dhalika minhu hatta yalqahu bi wilayati wa wilayati al-bayt da mutum zai zo ranar alkiyama da aika aiki irin na annabi saba'in Allah ba zai karɓa masa ba sai ta in ya yarda da wilaya ta da wilaya iyalaina. Daga wannan shi ne tauhidinsu, shi ne tushen addininsu. wanda ya sa duk ayoyin tauhidi gaba in alkurani sun karkata sun yi da su ga imama an da kaɗai ta Allah sai ana rufe a kaɗai ta imam Ali kar a sa Abubakar da Umar da Usman Yan ce wanda ya shirka sai sai ana rufe wanda ya haɗa Abubakar da Umar da Usman tare da Ali da shugabanci da Allah ta ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun akwai da bai san ma'anar nan ba suka ce ma ba a sallahu biyan qattu illa bi wilayatina wal walbara min a'da'i duk annabin da Allah ya aiko la ilaha illa ana fa abudu da yake faɗa masa shine lallai a jibince mu a yi wilaya gare mu a barranta daga ke musu da sabani inda Allah ke ce a ilahun ma Allah suna cewa ai a imamu hudan ma a imami dalal ka haɗa jagoran shirya shine ne Ali da jagoran ƙasa shine Abubakar. Shi ne ma'anar ilahun ma Allah, yanzu za ka yi wani Ubangiji, za ka haɗa Ubangiji tare da Allah, wannan shi ne ma'anar aya a gudun. Inda Allah ta ce la in ashrakta la yahbatan mahamal. Idan kai shirka aikin ka zai wargaje, sai ka ce ai la in ashrakta ma'a aliyin gaira. In ka haɗa wai wannan magana wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta lokacin da Allah ya ce ya faɗi ya ba da shelan cewa Aliyu ne khalifansa sai ya ji tsoro sai ma'azin na jabal ya ce bari in baka shawara kan ka shigar da abokan da umar tare da shi ka ce su uku ne sai Allah ya maza maza ya ku jibril ya ce in ashrafta la yahba sannan amal in ka hada ali da abokan da umar to wato aikin ka da kai bayan zai wanda wannan wai ne ma'anar ayat inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah bai gafara a masa shirka amma duk abin bai kai shirka ba yana gafarta me ma'anar saburu suka ce an yi shirka dai fi wilayatul isnai ashar Allah bai yadda a imman nan goma sha biyu a musu shirka idan an yi ba zai yafe ba amma duk abin da ba wannan ba zai ce zai yafe ba. sannan imamai a wurinsu su ne tsani tsakanin Allah da bawa mu a tauhidin da muka sani a sunna Allah ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا دارك دور الله تصوب هكذا لي أبي حار الأنوار مجلد 23 شهر 97 يا كل باب لمسلمتي باب باب أن الناس لا يهتدون إلا به متعني باص إيه شريعتين إمامين وأنهم الوسائل بين الخلق وبين المرء سوني صلة أكانم الله دبايو وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفه هو بيشقاء الجنة فيها يدرس فيها توش سوى كأن في مسألة إمامنا كتير توحيد السنة حقيقة سوى قلوا ما تقاد إمامي سوى كي جتي وكسر كبر المسلم تاتا الحبس المهي لدرجة سوى كربلا تاتي مكة المدينة كذوب الوافي وجل دين تقص شايف التدبير هو مشابير سنتي باك إيروك الله سيكا إمامي yadda ake hajji da umra da tawafi a makka ana hajji da umra da tawafi da tattaki zuwa kabarin hussein da sauran kaburburan su a cikin kamil ziyarat shafin 146 abin da ke afdalul a'mal ziyarat kabarin hussein duk ayyukan duniya ba wanda yake na dan ka ziyarci kabarin hussein sallah ba ta kai ba tauhidi bai kai ba azumi bai kai ba ziyarar ɗakin Allah bai kai ba komai ma bai kai ba kai abin da ya fi wannan zama bala'i addinin a game da imamai shine sun ce imamai suna da doka a hannunsu suna da iko sai kowace doka suna iya gyara ba kowace dokar Allah fuska suna iya shafe duk abin da suka ga dama suna iya halarta abin da suka ga dama su halarta abin da suka ga dama kada ku mujalladi na ɗaya alkafi shafi na ɗari da arba'in da ɗaya ko bi harun arwa mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari uku da arba'in za ka ga wannan magana baro baro to kaga kenan tauhidin ka faɗin sun gurɓata mana shi sun mayar da ali shi ne Allah sun ce ah, iyabul khalqi ilaikum wa hisabuhum alaikum zuwa ga imamai ne jama'a za su kuma kuma imamai ne za su yi musu hisabi su za su samu tuta wuta su za su samu tuta aljanna to me yake ma Allah bayan sun gurɓata mana tauhidi kuma sannan su suka zo da nasu aƙidodi da kuka sani akwai taqiyya akwai raj'a akwai bada akwai jiran mahadi akwai aqidatu tsina aqidu daban-daban waɗanda na tabbata kun shajin su gaba kunan malamai ba sai na kawo su anan ba bari mu je ga gaban mu ta karshe gaba ta biyar tun malamai mai fara harara ta ba alaƙar 'yan shi'a da sauran musulmi a tsawon tarihi sai shi a faɗa suke da musulmi kuma ba sa faɗa da kowa ba musulmi ba kowa abokinsu ne da yahudi abokinsu ne kirista abokinsu ne mai bautar wuta abokinsu ne kowa abokinsu ne amma ban da musulmi ban da mai bin sunna idan ka ga su yi abota da wani to akwai tarayya tsakaninsu da shi ta shirka musulmi ne amma shi ma yana irin abin da suke da shirka to wannan suna tarayya tare mafi yawan bala'o'in da suka cimma al'ummar musulmi a tsawon tarihinta tun daga kisan sayyidi umar zuwa yau da muke magana ke har zuwa yau mai kiyama za ka tarar da 'yan shi'a suna da yanzu a ciki su suka sa a kashe usman su suka kashe ali su suka kashe hassan suka jawo alhassan suka kai shi garinsu suka kashe shi ku sai da kai sannan suka dawo suka liƙa masarkin wannan lokaci suka haɗa gungu na faɗa da al'ummar musulmi da ke tare da sarki kuma daga wannan lokaci ba a fasa ba har zuwa yau sun yaƙi daular banu umayya har ƙarshen ta su yaƙi daular banu abbas har ƙarshen ta bayan sun kai ta kasa lokacin da za su kai ta ƙasa tattara suka gayyato arna ibn al alwazir da nasiru kufur al-tusi suka gayyato su aka raunata sojoji aka hana musu albashi suka yi rauni aka hana makamai aka kwace musu sannan aka gaito tattar sannan aka yi mazbaha wadda a tsawon tarihin dan adam ba taba da ta ba saboda sun kashe akalla mutum miliyan shida a duniyar a bagada da kawai sun kashe mutum dubu dubu da mutum dubu ɗari takwas miliyan ɗari da dubu ɗari takwas ibn abir ya ce wallahi shekara ta ashirin ina sauro tarihin nan bayyana saboda ganin da kai na baya za su tsare ta hmm. ibnu kathir duk ganin ido ne kamar ido su kai ibnu taymiya duk kamar ido su kai kowane su ya rubuta sun ce abin bai faduwa bai rubuta inda ta kai mutum ya kwana talatin cikin shadda yana koyo saboda bala'i ba abinci ba komai a ya fito kaman kaman kaman da fito daga kabari kwana talatin a cikin shadda yana koyo to bayan da suka gama kawar da daular abbasiya ta kai ƙasa warwar shi kenan sai suka samu damar kafa daular safawiyya wannan daula wani ismail safawi wanda jika ne ga safiyuddin wani jagora ne na wata ɗariƙa ta sufanci irin masu zurfin sufanci ɗin na masu shirka kwatsam sai aka ji shi ya shi shi jikan musal kawo jikan sai yi. musai kuma ya samu sa'a ya kafa gwamnati a ƙasar iran a shekara ta ɗari tara da shida wanda ya daidai da 1500 na miladiya 1500 ƙaddara shekara nawa na yau 2000 da nawa muke 15 to shekara ɗari biyar kenan da goma shekara suka wuce a cikin shekaru goma sha biyu sai ga shi ya canza abin da aka shekara ɗari tara ana yi a iran na sunna tsawon shekara ɗari tara suna ake a yamma can bukhari ya bayyana wajejen nan turmidi ya bayyana wajejen nan muslim ya bayyana manya-manyan jigajigan malaman hadisi da suka tura ala ɗaya a kasu da malaman tauhidi da malaman sunna cikin shekara goma sha biyu sai ga shi ƙasar ta sauya launi ta rikide ta koma wani shi'anci amma wanda aka garwaya da sufanci mai kananin matsanancin guluwi amma ba ga ne ba ga imamai wasu daga cikin ayyukan wannan daula ta safawiya da aka yi a iran shi ne farko dai sun mayar da mazhaba officially a gwamnatance ita ce shi'a kuma dole ne kowa ya ita dole ne kowa ya baro suna ya dawo gare ta suka buɗe makarantu na koyar da ita suka buga kuɗi da sunan ahlul bait suka wargaza duk wani masallaci na suna da masu jimus kuma ya shi'a suka ba da umarni cewa kowace jin'a dole ne a kudu ba ka'ida ce a la'anci abubakar da umar da usman suka kwace dukiyoyi da gonaki da ababen da bisa shi dabbobi da dukkan abin da malaman suna suka mallaka sannan suka halartar da jininsu aka je kaburburan masu na duk aka wargaza su suka yi amfani da makami don tabbatar da shi a taka a A garin Tibris kawai wanda yana cikin ƙasar Iran, sama da mutum dubu ashirin aka yi mai yankan rago aka wulaƙanta gawawakinsu. Su ne suka azama kai su ne suka fara shirya makocin Hussein tare da dukan jiki, da marin fuska, da tatbir da zanjiri kun san takbir takbir shi ne da kuke gani suna ɗaukar takobi suna burbugar jikinsu jini na zuba har wasu suna mutuwa zanjir shi ne ka ɗauki wani ƙatin lauje ka lafta ma bayan ka ka sai na kun duk kuna ganin su da clip yanzu yanzu duniya ta haɗe ana gani to a wannan daula ta safawiyya aka fara shi a wannan daular suka fara samun baƙaƙen kaya a watan muharram suka hada a yi aure a watan muharram sun ce watan Makinci ne ba a aure a cikinsa don kada a yi biki murna to wani inda bukukuwan ma ga hakika ne na kirista ne kiristoci a wannan zamani suke yi don tuna wasu shugabanninsu da baya da suka gaba da wasu halalu sai suka aro wannan don haka suna gayyata shi a wani wannan bukin nasu zai ta kama da ya kuma ba su ne suka azzama sai a shaɗu anna aliyu waliyullah sai kiran sallah alƙummi ya faɗi cewa a ƙarni na hudu wata ƙungiya ta yi ƙari cikin kiran sallah suna ce a shaɗu an na aliyan waliyulan kuma yana an ci wannan ƙungiyar wanda nuna a da babu wannan amma daga zamanin safawiya sai gashi ya yaɗu ya kai inda ya kai ya kai mai yanzu duk inda ake shi an ce wannan kiran sallah a cikin jihar sokoto na san garin da ake wannan kiran sallah ake a masallacin babban masallacin garin a cikin goron ya lokal government suka canza alƙibla suka ce wa alƙibla ana suna ba dai tafiya don haka duk masallacin aka canza musu alƙibla kada dai a kalli ka'abar daidai don ba ta da kima da daraja a su ne suka fara yin malaman shi'a sujuda wannan shi ne ya gangaro ya karfafi shi'a a iran ta gangara ta yi karfi a iraki kwatsam sai ga cikin karnin da ya gabata a shekarar 1979 sai ga masu rauna sun kafa gwamnatin addini a iran ita ce wannan gwamnati da suke kira islamic republic of iran wannan ita ce ta ɗauka makanta cewa kashi goma cikin ɗari na tattalin arzikinta za ta rinka amfani da shi wajen yaɗa addinin ke ga musulmi don haka ta fara amfani da mujallu da jaridu da pamphlet da littafan di'aya kamar da nake muku da na neman haɗin kai suka rinka farautar mutane masu jahilci amma masu kishin addini a wurare dungu da sako na duniya suna isar da wannan sakon gare su aka zo Najeriya aka zo Ghana a Ghana har jami'a sun gina ko da suka zo already MSS a Najeriya ta yi ƙarfi wajen yaɗa addini da da'awa a tsakanin ɗalibai a lokacin sun tasirantu da ikhwanul musulmi na Masar da rubuce-rubuce irin su aljama'atul islamiyya na Pakistan rubuce-rubucen maududi hmm. ده وسرب وسرب وسرب على من مصر من إخوان إلو السيد كتب ده ما السيرية إلو سعيد حوى صنع الدين وسدسة كفرك وصنع أما صنع ظفر ما يرسول يعني كفى قدرة المسلمين من اللي أكثر من ذاكرة إسلاميك مؤمنين أنا سنت فيها في إيران تقول تفاتح إسلاميك مؤمنين في نيجيريا أكفار إيبر بيكوه ولا الحكي جميل إلى من صنع الدين بيدك أرفيد kishin su ga addini shi da ƙarfi sannan kuzarin su da himma suna cikin jini suna da jini a jika sai aka tafi da su Iran aka karrama su aka shimfiɗa musu green carpet aka yi ƙari aka shiga musu da maƙida suka shigo da ita alulluɗe a taƙaice dai ba ta bayyana a Najeriya ba sai kusan shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da wannan shi karo na farko da na ji officially an yi sanarwar cewa akwai shi a Najeriya har ma a wannan lokacin da ya fi dare yan tajbi suka fito daga cikin ta kamar da ɗaya a tsawon tarihi ƙungiyoyin ɓanna in suka bayyana malaman suna ba su yi shiru ne suke yi gaskiyar Allah suke ta da haka ba mu ɗau makami ba ba mu yi faɗa ba amma mu yi amfani da harshe mu yi amfani da alƙalami mu yi amfani da kafafen labarai mu yi amfani da social media ta kowace kafa faɗa mutane da suke Allah amma kuma cin zarafi da na'anta ta sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta rage ba sai kawuwa take a wurin sai muka koma ga Allah muka ce ya Allah muna kishi ma waɗannan bayan naka waɗanda ake cin zarafin su fil laili wannan har Allah kai kace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah kai ne ka amintar da su kace ka yarda da su Allah ana cin zalunci Allah ka sauka maka kafansa haka ba su haɗu da mu ba sai suka haɗu da su sojojin hukuma a nan ne aka yi kwatar rusai ne a nan ne aka yi gazo ta gyalle su idan a da suna ta sabon manzo Allah gudu suke wurin yaki, a gazo ta gyalle su ne ya faru har yanzu mu abin da muke cewa muna kira ga duk wanda wannan santsi ya kwashe shi muna kira ga duk wanda ya ɗauka cewa shi a addinin musulunci ne ya dawo ya kwantar da hankalinsa ya nasu addini shi a bai kama da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan shi a ba su yi kama da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah rahama ne ga jama'a tsakaninku da Allah zama shi a zari rahama ne gare ku ko azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake duk inda aka same shi albarka take yawa alkhairi yake samuwa sannan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba addinin bakin ciki da makoci bane ba addinin azabta dan adam bane hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bisa doki yayi shi bisa raƙumi bai shi a ƙasa ba bai tattaki ba a wurin ibadar ta fi kowace daraja da matsayi da mukami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarci sahabbansa ko ma da fuskar su sai dai suna musiba ba inda ko akwai musibar da ya kamata dan adam ya girgiza ya taba jikinsa akai akwai musibar ta fitilo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai ta ayyana addinin da alqur'ani bai da matsayi a cikinsa sunna ba ta da kafafu don an sare su addinin da bai yadda da matsayin ijma'i na al'umma ba wannan addini ba addini na Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam so da muna fatar wannan abin da ya faru idan fathan mubinan da zukata ne su gano gaskiya su dawo gare ta su taho mu tafi tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare bisa tafarkin wanda aka aiko domin ya tsirar da mu wanda Allah ta'ala ce ma ma arsalnaka illa rahmatan lil Allah muke roƙo mana gafara ya mana albarka ya riga mana asiri ya samu gama da duniya lafiya Allah ya amince da mu a wannan ƙasa duk wata fitina ko bala'i Allah ya kawo mana da shi shugabannin mu Allah kai musu jagora Allah tabaraka ta'ala ka yada musu haske ka ba su fitila wanda za su isa zuwa ga tare da mu waɗanda suka kira wannan taro suna roƙon Allah sarki ya ƙara musu buɗi da falala ya ƙara musu albarka wannan makaranta ita ma da ta wannan gayyata muna roƙo Allah ya ƙara bunƙasa ta ya ƙara ɗaukaka ta da sayin alkhairi a cikin ta sai mun haɗu gobe wurin buɗe wurin bikin makaranta Allah ya so wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jama'a ai hakuri yanzu nan zamu za mu kai ƙarshe in sha Allah la'akari da yanayi na sanyi a wannan gari na sanyi na zari amma mutane sun hakura da muhimmancin da ya haɗa maka a wannan wuri mai hakuri a ƙara shi a cikin lokuta kaɗan an jinkirta sallah ta isha'i domin wannan muhimmancin tako da aka yi salman kuma insha Allah za mu roƙi malam tunda yana adalci ka sallah to in sha Allah wani za a tada sallar daga zaran na abin magana da zuwa masu gudanarwa domin yin abubuwa na ƙarshe ina ga ga dukkan alamu ba mu faɗi ba amma mu za tambayoyi sun zo a rubuce ba eh, kuma alhamdulillah mala yana nan tare da mu har zuwa gobe insha Allah wannan gabatarwa da yi gabatarwa ce wanda take ta haɗe komi jami'a shamila a cikin takaitattun maganganu masu tsada masu daraja wanda ya gabatar mana da wato tattaunawa akan a addinin shi'a a tsawon tarihi a cikin zantuttuka masu shiga rai ya yi mana magana dangane da ma'anar shi'a tarihin shi'a da kuma dukkan abubuwa waɗanda ya ɗauko na tsokaci da aƙidoji na shi'a har ya zuwa matsayin da muke ciki na ƙasa ta mu zuwa shi'a da kuma fitar ta insha Allah muna fata da gazuwar su galle su da malam yake fatu hussein ya zama ya afon fatu husaini ya ya zama ya zama shine nihaya eh, ni eh, ban sani ba husainiya bakiya din da ake faɗi eh, na so da wani rubutu rubuto tambaya wai menene yana da wani asali a cikin abubuwan su da suka rubuta kuma kamar yadda ake tattaunawa da su a kafafen haɗa labarai lokacin da aka zo aka tare wurin ana rusawa cewa suke yi a a basu a sakan musu wuraren ibadarsu kuma an kalli wurin da ya kama da masallaci ba kamar yadda muka sani a tsari da gini abubuwan da suke yi ga shi da shi social media ya nuna dukan jiki din da waƙoƙi da tsayawa da bakin rai da sa bakin tufafi a garin zaria bakin yaki na da tsada musamman a lokacin su amma yanzu yana ga bakin yaki ko kyauta aka ba mutum ba kai alhamdulillah wannan fatihi ya zo mana fatihi da kyau muna godiya mai girma ya zuwa gaban bakonmu fadilar doktor sheikh muhammad muhammad masu ibrahim saboda wannan gabatar da ya mana duk da yake a gajiye yake isowar da ke da wuya aka ɗan tsaya kaɗan ya ɗan shiryo zai zuwa na daga nisan garin sokoto mun gode ma Allah da wajen saki da ya kawo mana shi lafiya muna fatar wannan sako ya shiga cikin zukata ya kuma zauna a cikin zukata muna fatar wannan bayani da aka yi mana ya zama mana mabuɗi na gane wannan mummunar akida Allah ya nisan da mu wannan mummunar akida yan kuma waɗanda aka kwasa saboda jahilci ko rashin ganewa ko kwaɗayi ko holewa da bayani da ya gabata muna fatan Allah ya shirye ta su ya shirye da mu Allah ya yanto mana mutane su dawo su gane cewa ba mu, ba kyakkyawar hanya ba ce mummunar hanya ce muna godiya da shugabanni waɗanda suka tare da mu a nan abinda ya shafi sarakuna manyan malamanmu manyan shugabanni na tafiyar da al'amari na addini da kowanne fanni da suke a wannan wuri sannan muna godiya a madadin wato masu tsara wannan abu da shi kuma malam da yan uwa da suka halarto daga nesa da kusa